Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da safiya da fatan an wayi gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sa'o'i kaɗan bayan kammala tattaunawa ta wayar tarho da Benjamin Netanyahu. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi watsi da rashin jituwarsa da minister na Isra'ila kan ƙasar palestino a nan gaba a matsayin manufar siyasa a Gaza bayan yakin. Biden ya yi maganar yiwuwan hakan ga manema labarai a jiya Juma'a a fadar White House. yana mai cewa ya yi yakinin akwai nau'ukan hanyoyin samar da maslahar kasashe biyu kuma Netanyahu na iya buɗe kofa ga ɗaya daga cikin su Biden ya kuma yi watsi da ra'ayin cewa ba za a iya cimma maslahar kasashe biyu tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ba. Tare da gwamnatin Isra'ila mai ci yanzu wadda ita ce mafi tsauri a tarihin ƙasar. Saurin rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Beijing ta jagoranta a arewacin Myanmar. ya fallasa irin karancin tasirin da kasar ta china take da shi a yankin duk da cewa tana kokarin mai da nasarorin da sojojin kawancen 'yan tawaye suka samu a baya-bayan nan ya zuwa amfanin ta yarjejeniyar ta haigeng wadda aka sanar a ranar 12 ga watan janairu bata cika kwana ɗaya ba a lokacin da shaidu suka ba da rahoton jin harbe-harbe da dama a arewacin jihar shan mai iyaka da china kungiyar 'yan tawayen three brotherhood alliance wadda ta hada da rundunar haɗin gwiwa ta myanmar ta mndaa da dakarun arakan da kuma dakarun kungiyar 'yantar da kasar ta tnla ta fitar da wata sanarwa kwana guda bayan yarjejeniyar inda ta zargi sojoji da kai hare-hare a wurare da dama mafi girma daga cikin hare-haren ya auku ne a kusa da keuk wani karamin gari amma mai yawan jama'a da ke kan hanyar mandalay zuwa lashiyo a wani yanki mai cike da tsaunuka da ke kusa da kan iyakar kudu maso yammacin kasar china wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani a jiya juma'a ya bayyana cewa an kashe mutane dubu goma zuwa dubu goma sha biyar a birni guda kacal a yankin darfur na yammacin sudan a bara a rikicin kabilanci tsakanin dakarun tsaron sa kai na rsf da mayakan kawancin larabawa a cikin rahoton da ya aikewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kwamitin ƙwararrun sa ido masu zaman kansu na majalisar ta ɗinkin duniya ya danganta adadin rasa rayukan da aka yi a el da wasu majiyoyin leƙen asiri tare da kwatanta shi da ƙiyasin majalisar ɗinkin duniya na cewa kimanin mutane dubu goma sha biyu ne aka kashe a faɗin sudan tun bayan barkewar yakin na sudan a ranar 15 ga wata afrilun shekara ta 2023 tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun tsaro na rsf labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc masu fashin baki na bayyana ra'ayin cewa kasar china na iya fadawa wani mawuyacin hali na tunkarar pyongyang a wannan shekara yayin da take ganin barazanar koriya ta arewa da zurfafa dangantakar ta da rasha na kawo cikas ga kokarin da beijing ke yi na kyautata alakar ta da washington kafar yada labaran koriya ta arewa ta kcna ta faɗa a jiya juma'a cewa kasar ta yi gwajin makaman nukiliya na ƙarƙashin ruwa a cikin ruwan da ke gabar tekun gabashin kasar gwajin ya zo ne bayan pyongyang da alama ta yi watsi da yiwuwar sake haɗin kai da seoul a cikin lumana ta hanyar sanar da kawo ƙarshen manufofinta na sasantawa da sake haɗewa a ranar litinin tare da yin kira da a shirya mamaye koriya ta kudu idan yaƙi ya ɓarke a lokaci ɗaya kuma koriya ta arewa ta ƙara zurfafa alaƙar ta da rasha cho sun hui ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya koma birnin pyongyang a jiya juma'a bayan ganawa da shugaba vladimir putin da ministan harkokin wajen ƙasar sergei lavrov a birnin moscow labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shugaban al'umma manzon mu mai da Assalamu alaikum. alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san yadda an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi gari yau asabar lafiya. An sha dusa kankara lafiya ta biyu. Ana nan ana sha tun ga ta nan to ai tun lokacin da aka fara ta ke ba abin nan ba so mu kamar muna muna muna rayuwa ne a cikin firjin fa. Ai Hauwa ce ta kira mana ita nace Hauwa ce ta kira mana ita tana son ta ga da kankara kana kuma Allah ya taimake ta an yi sai kankanar da tana off ta ne ta fake a gida kawai sai dai ta wai sai ta ka kofa ta gani ta da <laughs> na shi a ba da ya kira ruwa ai lokacin da ni abin da ma yake ban mamaki sai ga lokacin da dusar kankara ma take zuba ba wani sanyi irin haka nan sosai amma eh, a kuma biyu ta dumama wuri ta ah, ta ko dumama wuri ai shine abin da ke da ban mamaki haka haka sai dai sai dai kuma ta tafi kawai sanyi yawa kawai shi kuma sanyi ya hana ta narkewa sai kuma ya zama da hatsari santsi din nan gaskiya haka ne to mu ma dusar kankaran ta yi mana sallama da da, da muke ciki lalle malama Gret ranar 21 ga watan gobe kenan gobe goben nan gobe goben Allah ya kama mana ya tashi Hausa da muryar Amurka ji muna gayyatar kowa Sai cika shekara arba'in da biyar muna watsa shirye-shirye. Na sanyi da lokacin an haihe ku aka fara shi ko kuma ba. A'a ba malama Grace ba ne muke ba. <laughs> To su ba bane da su sarfinu. Ah. A'a ba da baba ba amma kin ga su Sarfilu da su Hafiz su eh. yan yara yan matasa. Su lokacin an fara ba tashar ma ta girme su kenan. A tashar ta girme su kenan. A ni dai a bakin ka na ji ban faɗa ba a bakin ka na ji. A a ke kika fara faɗa. Ah. <laughs> Ni a bakin bakin ka na ji Sarfilu ba kai ne ba. Ni a bakin bakin na sanyi na na ji. Ah. To ai Sarfilu da haka na sanyi na yau muka ga ya dace kaga ma'abota wannan shirin waɗanda suka aiko mana da saƙonni Allah kaɗai ya san ya kasu. Amma kamar yadda ake faɗa komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka saƙonnin su yau kawai za mu saka. Gaskiya ne daga nan kuma sai mu yi cika alkawarin da muka yi wa masu taurari. Haka, wani rabin ba. honorable bashir maruba eh, labarin sa na biyu <laughs> honorable bai nisa ba honorable ya dawo <laughs> to na san yana bari mu fara da gaishe gaishe eh, su shugaba zaidu to madalla to madalli muna godiya matuka domin ah, wannan karamci da kuma ƙara taya mu murna da yan uwa da abokan arziki suka yi ba haka haka eh amma kuma yadda muka Allah ya sa kuma waɗannan addu'o'i da kuka mana Allah ya sa mu yi abin da muka fi yafi fi da Allah ya sa gaba tafi baya kyau. To amin kuma kamar yadda muka faɗa waɗannan wakilci ne na ɗimbin shige-shigen da muka samu da kuma fata alkhairi da daga sauran mutane sai dai a yi mana halin afuwa. alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Suna na Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama in taya sashen Hausa na Murya Amurka cika shekaru 45 suna watsa shirye-shiryensu. Gaskiya waɗannan shekaru sun yi albarka sosai sosai. sannan ina jinjina ma ma'aikatanku musamman ma shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto da giris alheri audu da murtala faruku sayinna da baba yakubu makeri da sauran duk ma'aikatan sannan zan yi amfani da wannan dama in yi ta'aziyya na rasuwar jajirtattun ma'aikatan waɗanda sun ka rasu waɗanda sun ka ba da gudunmawa a sashen hausa na murya amurka musamman ma alhaji kabiru fage marigayi umar sa'id tunuwada aminu bello sahabi sani abdullahi sahe lawal bukar maini daga jamhuriyar Nijar sa'adatu muhammad pawu ibrahim abdulaziz ladan ibrahim ayawa irin su marigayi lawal sallau jibiya da sauran dai ma'aikatanku da sun karasa rayuwarsu saboda sashen hausa na murya amurka shekaru 45 kun kai kuna watsa shirye-shirye to ba za mu taɓa mantawa da waɗannan mutane da sun karasu ba irin gudunmuwar da sun ba su da fata allah ya ji kansu da rahama ku kuma mu ƙara yi muku ta'aziyya Assalamu alaikum murya Amurka mai magana hajiya gambo mamman gusau shugaban murya talaka ta ƙasa. Hakikan ina taya ku murna kwarai da gaske da cika shekara arba'in da biyar da kafuwa ma'aikatan ku sababbi da tsofaffi da wa'anda suka rasu allah ji kansu ina muku fatan alheri hakika muryar amurka rediyo ne wanda ya san hakkin al'umma kuma ya san ma'amala da jama'a domin mu shaida ne 'yan kungiyar murya talaka kun ba mu haɗin kai kun taimake mu kun tallata mu duk inda muke taro duk shekara kuna tare da mu kuka ba mu karfin gwiwar da har muka tsaya muke muke ma talaka aiki wallahi tallahi ba karamin daɗi muka ji ba shekara 45 shirye-shiryen ku masu ƙayatarwa ne kwarai da gaske kuma most especially da safe ni da safen nan ma idan na tashi ina idan da sallah rediyo na na kusa da ni in ba na jawo na kunna na kamo rediyon amurka ba tunin a ranar nan na kan ji kamar wani bangare ne na jiki na ya dan ragu assalamu alaikum shafale kafin magaji ya musa kuma shugaban kungiyar muryar talaka na jihar nasarawa kuma kakakin sarkin mai martaba sarkin kafi rediyo barkan barkanku da aiki muna yi muku fatan alheri na cikan shekaranku 45 da gudanar da aikin gidan rido da kafuwa Allah ya kara muku ƙarfin gwiwa da ma'aikatan gidan rido BOA ga baki ɗayan karkacaf muna muku fatan alheri Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma gaskiya magana rediyo BOA kun yi rawan gani saboda magana dai in ba na gaskiya ne ba ku amfani da shi gaskiya kuke faɗi komin ɗacinta to Allah ya taimake ku akan aikinku. Assalamu alaikum BOA mai magana Alirab kana gashuwa babban odita jana na muryar talaka na Najeriya. Ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna cika shekaru 45 yana gabatar da shirye-shiryensa ta harshen hausa mun ji daɗi da cika wannan shekaru 45 allah ja zamanin boa sashen hausa na murya amurka sannan kuma ina gaida shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto tare da giras alsheri abdu tare da irin nasiru adamu shikaya tare da wakilan sashen hausa na murya amurka ko ina suke a duniya. sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Comrade Bishir Dauda Sabo unguwa Katsina babban magatakarda na kungiyar murya talaka a Najeriya. Suna so yi amfani da wannan dama in taya sashen Hausa na muryar Amurka murna cikar su shekaru 45 suna jan zaren su ba tare da ya tsinke ba. Hakika eh, sashen Hausa ta amsa sunanta na cewa duniya a tafin hannunka da muka la'akari da shirye-shiryensu da suke gabatarwa masu ma'ana da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa musamman shirin na filin abar ya wuce shi ke kawo rabon wani. mai magana hafizu balaraba sau shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara so ina miƙa gaisuwa ta musamman gaba su gabatar da wannan shirin ganin daudala da suke nishadantar da mu a kowane lokaci sannan ina taya murna ga wannan tasha babba shekarar da ta gabata an cika shekaru 45 da watsa shirye-shirye sannan ina miƙa gaisuwa ta musamman ga shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa alhaji zaidu Bala. balagofa sabuwa da sakataransa kwamar bishir dauda sabuwar unguwa katsina sannan ina miƙa gaisuwa ga dukkanin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da kuma ƙasa baki ɗaya musamman 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka da ke karamar da ke jangebe. assalamu alaikum sunana abdulaziz akarami daga bakar goma kaduna shugaban kungiyar mutalaka na kasa rishon jihar kaduna alhamdulillah alhamdulillah muna ma allah godiya na wannan shekarun da gidan rediyon amurka sashen hausa yake bikin shekaru na masu biyu masu albarka kuma muna ma allah godiya da ya sa muna raye muna tare da su ɗari wasu ɗari kuma allah sa albarka ma'aikatan gidan rediyon amurka ba mu zama mu ce musu sai dai mu ƙara godiya ga allah da ya ba su hazaƙan nan da basira da suke ba mutane labari sahihai da kuma labarai ingantattu muna godiya ga shugabannin rediyon amurka da kuma sauran ma'aikata musamman shugaban nasu aliyu musa sokoto da su malama grace da su kwanan ma da ita a washiru da su da su a sauran wakilansu da ke sauran a jihohi ko kuma mu ce a najeriya su nasiru alkiyama da dai sauransu da sauran wasu ke kusan kasashen afirka wakilansu da sauran kasashen duniya ne ga waki daya ma'aikatan gidan rediyon amurka nan muna masu godiya sosai matsayin ya zarta yan bayan

to malama grace kamar yadda muka yi wa masu sauraron alkawari yau ma za mu kawo muku wato labari na biyu na honorable bashir maru wanda aka fi sani da a asa hikima da ke jihar zamfara kamar yadda muka gaya muku ko kuma muka yi muku matashiya a wancan makon wato shi honorable bashir maru Allah ya halicce shi ne wato wada ne wanda ke daga jarta sosai daga shi har abokin nashi malama Grace wanda wanda ya shiga gida wanda ya raka shi gida gida abinci <laughs> wanda ya raka shi zance <laughs> eh wanda ya raka shi zance eh. eh, eh, yau kuma ga yau kuma ga labarin su ba wato zuwa tarbon gwamna da suka ji gwamnan jihar Zamfara da ah, a mace amma abokai ne na kudda kudda ya sosai sosai sosai kuwa a filin jirgin saman sarkin musulmi abubakar na uku da ke kutu mafi akasari a nan suke zuwa tarbin gwamnan idan ya dawo daga tafiya Yawwa to bari mu ji labarin. Bayan kun sauko jirgi ka san mun tarbe ku. Na'am. To bayan mun gaisa shi wannan abokin na ka san ya taba karewa eh, a kafa. Eh. Ka san shi haya ta yi mai gidan haka take kawo gudun mu. Mm. To yana yana ta sauri. Mm. Ni kuma da yake ina ina da gudu sai na dago kawai na yi gudu. Mm. Yana sauri ni kuma ina gudu. Ina biye da shi ya. yana waiwayowa sai jini cikin kawahu ne <laughs> sai ce a ah, malam ina dan olga sai ce ga ya ce Allah taimake kai na sai ce to ka tsaya mai mana kula wutar tun da shi bai iya gudu eh. shi ne sai nace to yayi na zo na jira shi na ce mai gida ce in tsaya in lullaba maka ma isa mm. ah? ya ce to mun zo muna mu a hankali muna tahiya yana yana muna ta muna muna tahiya to ko da kawo motoci inda motoci ka fakin mm. ko da mun ka zo ka an shara kawai ile iri ba kowa sai na ce to yau maji daɗi eh. wallahi sai mu haɗon da ake mu eh. ka dai ga an tafi an ban mu eh. sannan ni da kai nan inda muke ba wanda adda ko tarau kuma bayan nan ba wanda a ganin cikin dalan gai ɗauke mu ah, ya kai mu ko cikin garin sakkwato mm. na ce to yanzu abin da za a yi abin da ya kamata mu rage hanya mu kama hanya daga nan mu ta can bakin titi mm. mu tara ko Allah na sa mu samu mai mashin ko mai motar da zai taimaka mana ya kai mu ko da rawan mai ruwa mm. ka kama hanya mun ka ta tahiya mun ka ta tahiya sannu sannu in mun ka dan mun taba tahiya mu tsaya mu zauna mu huta mm. mu tashi mm. da muka kawo bakin titi muna tsaye haka jeri ni ina ni ina nan shi ina nan ah? kun ka jera to i muna tsaye bakin titi duk mai motar da ya kawo na daga hannu haka ina haka sai dai wata oda sai in ji mota ta canza kuka ya karasa ya ya fili ya sa giya guda ya taka ya wucewa ta kaga ba alamun taimako ba alamun ɗaukakan mu mota kusan uku ne tara tana mana haka nan mm. na tara mashin shi ma na ɗai har ya tsaya ya taka birki kusa gare mu yana ganin yana ganin tsawon mu dai <laughs> aiko sai ya sa giya ya yi waɗin sai da ta ta ta zuba mana ƙasa shi ma ya tsere na biyu taho shi ma shi bai iya tsaya ba yana ganin mu shi ma ya ƙara wuta to na ukun eh. shi da uku Allah ya sa shi ta rutsa da shiya <laughs> daga nesa na mafitos mai eh, eh. sai ya tsaya ya riga ta rori don mashin ya mutu <laughs> kuma ni na zo ga hannun mashin na riga na riƙe mashi haka eh. na riƙe hannun mashi haka eh. sai na ce mai kai malam eh, rawa mai raba kai mu da Allah sai ce to to idanu haka yana yana ta haka yana ta yana rawa yana ta kalle kalle haka ce malam da Allah ka saurara da Allah mutane mutu ka kawo da kace mutum kana ta wani abin sai ce to to to kwawo to kwawo to kai maji daɗi mutunan ga da ka tsoron mu mm. na ce to hara hawa shi ya fara hawa mm. wai yana hawa kasa abin da kasa abin da yawa mai mashin ɗanga sai ɗauki hannuwa ne azama ya azabi bisa ka haɗon mai mashin bayan na bayan ni na he na da nika na hai mm. sai kawai ni game ni ma na ta kai hannuwa na sai na ji mashin na na na na na dungura na dungura haka ka hada yana so da daɗi sun kada hannuwa ne kada ya kalle shi aljani ajan guzo shi ke nan zai ce kai malam da Allah tsaya da Allah na hada ma mutane mu da Allah ka kai da mu a hankali ka ka da mu ka kasabata mu sai ce to sai buga mashin mun ka taso muna ta taya muna ta taya dai wai sai wai dai wai sai ya haka sai ya haka sai na bugan mai ka hada shi Allah malam ka saka lallaba da mu ka je ka kasabata mu mutane an zo an zo kira mai ruwa da zuwan mu ni dai da baya ni dai na san na sabkan lahiya mm. amma wallahi shi kan maji da kawa guda kawa ga ya ran fa eh. ga ya ga wanda adda kariya eh. wallahi kawa guda ya dago mai mashin din nan wallahi ba magana wai shi ina magana ci nake ina wani an kai da kuɗi ina eh bulki <laughs> ya kere maji daɗi kwaɗo zanne daga dandada mutane kuma na wurin sun ka zo sun kai mana danda bulle sun an ka kewaye mu sai kawai na daga waya sai na kira eh, shi shi shi mai daraja gwamna eh. sai ci malama shirin ina kuke zan ci Allah taimake ka ai ka baro mu airport ka ba ya ce wallahi ka gani mu nan ne ga mutane ko su canye mu da ke an ga dauko mu daga airport ga mashin aka kawo mu rawun mai ruwa to da an tusa da aboki ne tambol yana sakkwato eh. sai buga mai waya ce ga mutane na can na mancake su eh. airport eh. to sai tambol kama makin ya aka ana mance mutane ana mance mutane <laughs> sai ce muna wuri kaza ya sa a mu ya aje mai mu eh. da sahi ya sa a kawo mai muwa. Hmm. Na san yin da ko kai aka mamake ai kai ba amma ai ko zuba ba yana ga zai fado shi ni ban san ko eh. ya karbi kuɗi ko babu Aka ina ai da tsaya karɓan kuɗi ba malama gina shi ba ya kawo su. <laughs> Lalla na akwai shi da bin dariya. Mm, gaskiya kan. To na ga malama Juli na ɗaga mana duk da dai tana gani muna cikin buki ba za ta kyale mu wata kan yadda muke so ba lokaci ya kawo gaba sabili da aka tilas mu birki na yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ji kada ku manta muna gayyata ku gobe ranar ga Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.